baby addu'a za ki taya ni wallahi ni ni kadai na san me na ji EFCC ce ta kama ni kai waye da EFCC za su kama ka kama ni suka maka na alhaji mai kuɗi ni a alhaji mai kuɗi a ai ke ba za ki gane bane ba za ki gane bane tafiya muka yi mun je wajen da dawanau motar da muka hau irin zundumin mai motar nan ce to akwai wasu mahaukata da ake nema sun gudu aka kawai aka zuba ma da dawanau mu duka sai na kyar aka lalubu aka gane fa mu masu hankali ne aka fito da mu a da nake waya ta kashe kin saya da larura ciki ashe dama kai makaryaci ne ka zo kawai kana ta wayar wata ƙarya kai to bari in gaya maka daga rana mai kamar ta yau gar ka sake zowa bakin kofar gidanmu din in ka zo sai na sa yara sun yi tama tama da kai ka ji wai makaryaci ke din ba san zuciya ne da ke ba ai sai muku karya kuke sauraron mutane amma fa tsakani Allah fa ina san yarinyar nan wallahi kuma ni ba ma nan ne ifi damuna ba tun da na fara ƙaryar nan fa ban taɓa yin achievement ba ban taɓa cimma nasara ba kullun a losing nake kullun a losing nake ni fa yanzu gaba ɗaya ma na gane ƙarya ba abun yi ba ce wanda ka nutsu ka dawo hayyacinka ka gane cewa da ƙarya da yaudara da munafunci da gulma da waye da sa ido da ganin wani banza duk ba aiki bane mutum ya haƙura in wannan a gafurin zan fita ne sai na dawo ke nan da ala kuma shiryawa furin fujima za mu je kuma fara yi kin sa abin yanzu an koma furin fujima to mai gida Allah ya taimaka amma ni ka san cewa kayan kwalliya na ya kare wake dan Allah bai sa dan Allah me yake da miki so kake ka fita waje ka je ka ga yan mata yan cacas cas din nan sun yi kwalliya ni kuma ka kyale ni kaman bola a gida amma ki abin da yake dan laki ba ki gane haraba zance kaman ya bana gane haraba zance ba yanzu kin san ba aiki gaskiya ni sai ka siya min kayan kwalliya kwalliya nawa ake wani a kai nake mana mai gidana to da babu hali yadda za a ajiye ta fendin zuwa lokaci a gaskiya ni sai ka siya min kayan kwalliya ke da Allah ki saurara dai wannan babbar riga ta ce gani jama'a da yawa suna nan suna kiga mutum a cikin babbar riga amma bai da ko sisi dai ƙarya ce rigar ce ta saura ki haƙura kawai zuwa lokaci duk ba ƙarya ba ce furin fuji ma ake kawai ki ha bakin mai ya kuwa Allah ke maki sarki Allah ke ranka yi ya lafiya ya haya ya gari ya haya kwana da ya kasuwa lafiya lawa ya haya eh, eh, na sake dan lakabuwa ne zuwa kai ka gaishe ni yan eh, ko ko abu yadda aka saba yi na zo mu gaisa da kai kuma ka san kai sabo da kai musamman malaman makarkata dole sai an saba da kai ga damuna ta tsaya ga kuma wata ya nisa ka san muna ta haƙuri an wannan ana cewa yau gobe gashi wata dai har malam in dai magana ce ta yin harka dai tun yaushe aka ce wata biyar ba a biya albashin to yanzu dai an biya ku kuma aka biya ku shiru wata ɗaya wata na biyu baka zo ba saboda haka ni na gaji gaskiya da ba da bashi ka san ban ce ba a biya albashi ba an biya albashi aka tura mana su ta banki na ɗauke tem ɗin na daidai zan tiri kuɗi nan kan kwana ina zuwa shi atm dina gara ta ci rabi ya kai ka ta ci ajiye shi ne a kicin gara ta samu ta ta ce sai da ta zazzage rabin sa gaba da na kai gurin masu gyaran takalma masa faci faci aka ce sai an dura shi a kwamfuta sai ka ji bari sai ka gyara an ka gyara ka dinke shi ba girman ka bane da Allah ni ba ma ka za ka ban ba jaka biyar za ka bani ko ka ban jaka goma ka ji ma mai wahalar ba gwara ma an baka kayan kuma kayan nan da kai gini ma ba bashi nake nake zuwa ban ba zuwa nake in bada kuɗi na zo dan ci riba dan abin da zan biya shagon dan ci abin da zan ci shikenan ana taya banka fa eh na ci ba zan iya ba dan Allah ba girman ka sai raka ka bani Allah ba za ka raka Allah ka ba da Allah sai tura ni kake yi dan Allah Ni ba rigima za mu yi da kai ba. Ba za ku zo guna ka dame ni ka tabbata mana yaya. Ha ba da Allah. Yaya. Na'am. Yaya ki rinaki. Yaya ki. Yaya Ke Shekaran jiya muka da daga Maulidin Katsina. To to an da lafiya. Lafiya lau wallahi. To je ka. Can ba ba ko na ba. Ba ba sai na Bauchi zani. To sai eh, na Bauchi. Eh na Bauchi zani. Sakuro mun mun da daga Bauchi sai haɗa ba. Wannan rayuwar da kake gani. An ba kana an ba kana ɗebu ɗebu ba salamu alaikum salam ni nawa kai da salama a ni nawa kai da ai ba ko nawa ba ni ne wara kai da kuma na sawa da ku ba ku san wallahi mucuta azzalimai ba ku jin kunya ku kalle ku ni ku kalle kiri kiri ne da girman Allah komai ku cuce ku zalunce ku kuma dungu a kuma a ce har yanzu ayyana nan bai biyan bukata me amfanin ku dan Allah ne hunwaye laifin sa ne me yasa yayi bibiya a ah, to kai muka zo kai muka zo lokacin da aka nuna magana muka ce za ka zo gurin mu baka takarda amma da yake halin dan adam sai ka kewaye ka tafi gurin oga ka je ka hada kutun gwida kuma ba da oga kuka shirya wannan maganan ba da mu kuka shirya to ba shugaban ku ba ba shugaban mu da shi kai magana ni ni yanzu ka gani. ya kawai keke eh? ne a biya ni kudi na kawai daga taimako sai ya zama basifa taimaka maka ba aka yi da tija fa kaga ka in kana ganin kun fi karfi na tunda ni kun gaba nan kokowa da ku ba to shikenan kuma ba ku san kai ku gura kare ba Allah ma Allah sarki kawai ni shine gata na kuma shi zan magani ina kwata mu kudi na ah, gata yo to mun waye gata mu waye gata mu eh Allah ne gata mu waye gata mu gata mu Allah ah, ka fata ba Allah ne gata mu Allah sai shi ko to shikenan in zalla muna to shi da kwata mu kai ba ka tambaye mu mun san Allah ai bata baki ne ah, tun kafin mu san ka muka san shi ka ji wannan shi zai zai wuri gaya Allah abin da na duba mutumin na kan fursata na san ka da zafi ah. yanzu kana baje shi sai ka ji ya sha ba ruwa kana ba shi gwangwanin mantina uku sai ka ji na karo Allah ka wannan shi zai gaya Allah mutumin da sallar asuba a jam'i nake eh. a zahar a da ke la'asar magariba da isha shi don karfe goma sha ɗaya dare ke haɗa gaba ka buge su gaba eh. kafin na ma kokari dan ni ta wuce ni ta wuce ni kenan sai dai in ce Allah ya gafarta mana ina mu shi kira yi ko zai zage mana Allah Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu. Wani gida? Eh na dawo. Ka dawo ne? Allah ya dawo da ni. To san da dawo. Ya kwa. Kin abun mamaki. Mm, <laughs> rabo rabo be kungu daga sama ga sheshi. Me gida ya ta zafi? Rabo ne kawai gashi nan. Kai da kace da ka je ka kawo danyi a dafa. Shinkafa ce da miya da nama. Naman ne kawai ba sa ba, amma da naman ina can gurin mai sai da abincin. <laughs> duk wurin da nake zuwa karbar kaya bashi sun daina bani wai ba na biyan bashi hmm? kuma ba min adalci ba wani gurin na je mai shagon ya tashi ya aje min yamuri na ce malam waye mai wannan shagon a ƙi magana wani gurin kuma na zo in rufe ido ya ce ba zai ƙara bani ba sai na ce to kada allah ya sa ku bani sai na je gurin mama alabi ina zuwa ta ƙare abinci na ce zuba min shinkafa ita ma sai an yi albashi zan bayar mai gida kana da matsala guda ɗaya ne yanzu ana yin albashin nan ba za ka cire kuɗin su ka kai musu ba dole su hana ka ina ba su wallahi ina ba su kin san dambu idan ya yawa bai ya jin mai kalkuleta da nake zama na lissafa na kididdige kuɗin masu biyan bashi ita ce tabbata to ni kuma kin san lissafi ruɗa ne yake kuma da abinci a gidan nan ai dole hakuri zaki ki ci kawai yanda ya samu idan ba za ki ci ba ni kunce ki gani Mala Isa. Assalamu alaikum salam. Barka da yamma. Lafiya gudu. Ya gajiya. Lafiya dau. Lafiya gudu. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Madalla. Ba iso? Wallahi ai cewa na yau Allah ya aure da mara kwabo. Jiya da daddare ina kwance kawai sai na ji alat. Shine yau da safe ina tashi na ce to bari in je banki in ciro ma kuɗin ka. Wallahi ko gida ban je ba na ce sai na zo na biya bashi na sauke nauyi. Wallahi yi kyan alkawari a ah, malam isa ai wannan wannan ai shi sai haka ne sun cika kaga da ana samun irin ku ai kaga da yayi daɗi wallahi da isa to ai ai haka shine ai shi ai in dai za a yi haka za a zauna lafiya domin taimakekeniya tana da daɗi ai ni ni abin da kai mu ni na fi ka jin daɗi domin ka ga yara na ko makaranta za su tafi hankali na a tashi subhanallahi ka san ba babban tashin hankali a gun magidanci a ce yau ya tashi babu abinci a gidansa yanzu dai an biya ko ina a an biya an biya ko ina an samu ka ga wannan satin zan fara bin kowa gida gida zan fara bin sa don ba zan yadda ba kowa sai ya bani hakki na ai ta ke ni kadai kake ba bashi ai ai ire-iren ka suna da yawa suna da yawa duk kowa duk wanda ya karban mun kaya sai na bi shi har gida na ji na kunkusa ma kofa ya biya ni hakki na domin ba da haka ba kantin sai ya mutu jarin sai ya karye amma fa kuna kokari amma dai duk da haka in baka bayarwa mu ma <laughs> ni ma ba samu ba wallahi na gode fa malam isa allah saka da alheri sai dai dan allah malam isa ka yi hakuri da allah eh. multina nake so katan ɗaya sai ka ƙara min rabin shinkafa allah yadda sati mai zuwa za a yi mana arias na wani bashi da muke dan bi sai yanzu sai in ƙara balansa wannan ai biyan mai daddawa kai mun kenan